الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci wuyin zai tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana na tsafo gobe gune ko mm. august 2016 kalendar miladiya ya ci gaba gangan bai karatu daga littafin ya sharhu sunna ya al'imam karatu ya karatun zugo benici man ga wa afdalu hadhihi al-ummati wal umami kulliha ba'da al-anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in abubakrin ثم عمر ثم عثمان هكذا روى هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هو أفضل هذه الأمة la da falala ga al'ummar nona wal umami kulliha da al'umma shi bai nuna da al'ambiya yanzu mai yana ba shi salawatullahi alaihim ajma'in sakuja salatu ya bayyana zane da falala ganin gai abubakarin sai na bakaro ثم عمر كان سيدنا عمر ثم عثمان كان سيدنا عثمان هكذا عنني روي لنا عن ابن عمر an ni ga ya biya daga babu labin umar bo kalin ga kunna na kuli ya fi ya ji fega wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina zuhurina annabi sa sallam mai da ta can ba nya ga inna khaira nasi zai da alkhairi ga ta ji da jona ba'da rasulillah kuma ya annabi sa sallam wannan ngai abubakar sayyidina um abubakar wa umaru ta sayyidina umar wa usmanu ta sayyidina usman wa yasna'u bi zalika an-nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam ajin wa ganana sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru majin karuwa wa kawa karnu na da alkhairi ganin ga karnu na to annabi sallallahu alaihi wasallam mutun da no ka ga ci karnu na mitu na kan ga ci karnu na mitu na karnu na ma a tunanin anabi a sallam tun dana zai rayuwa fi bobi anabi sa sallam mi a ci maji imani biyu na gai sahabi jo to sahabi jo to mafalala to gano shi zan da fala gami na ban ga sai na bakaro na ji imani biya anabi sallah sallami daga caba cabayan dawai nan ko mm. ma dukiyo bata wufiya ma yi fi addini a nabi sa sallan mu ya wana nabi ga ma na fa'ani malu kat misl ma na fa'ani malu abubakar dukiya da bana jimi amfani a kuncin na dukiya na bakar jimi amfani na na bakar ma ji mulazama gangani ga nabi sa sallan mi kato yi jiro gano ji ga nabi ya bana ce ci ga yi ma fil qal idh yaqulu sahibi la zan inna allaha ma'ana Ka sai na bakar ciki ya shi khalifa zuma nabi sa sallama ya bana nabi ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar ce ki ga annafo gangan da mu'mini zuma nabi wani sai na bakar ma kakuna ci zanwaci ya fiye zanwaci ta jiri da zuma ya nabi sa sallama mona sai na bakar je bayi kin yabo addini musulunci nu da yi goro a ci magunto zai ja jiri da nan gwaji gani ako sai na bakar ma'uso ta na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ga izu ma fil gari taka kuna za ku ba wuce fi pan korona sai na bakar biya sai na sai na bakar galib sallami izi ya ko li sahibi ka kun sai ga zabaci ga lata zan ga jira zan ma inna Allah ka sa kuma na fan ba gani bai yi sai na bakar ga da la ga al'umman nazum anai bokan ce sai na Umar ka ce sai na Usman ka ce sai na Ali za guni ne na ga al-khulafa ar-rashidun na ja na bisa sallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ya wasu sunnami bi sunna al-khulafa ar-rashidun al mahdiyyin ko kaganci da shi da kaganci baqiyatul ashara zai jige zai jike min ya zagu wani ma'ana zuma ya zagu ni na na ja al-khulafa ar-rashidun jinan a da zagu tsohon kebe na gada da zagunin na a da zagu wani lokaci ni ga na bisa sallam ji bushara ya wuce mai ya labari ne ba fa gaza na ji bayani ba da nan zuma bakar bai umaru bai sai usman bai sai ali zuma buade sa'ad ibn abi waqas sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail talha ibn ubaidillah zubair ibn al-awwam abu ubaida amir ibn jarrah abdurrahman ibn auf zagu tsuwayi na nan a jiriya gangani ga ajanna fama ga zagu ne wuce a ci da zagu annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubakarin fil janna wa umaru fil janna wa aliyu fil janna wa usmanu fil janna wa talhatu fil janna wa zubairu fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة annabi sa sallam ya labarin nan raguwan na adajen na benin kan ga cin su maza na shi da yake da lagan gambe na yi da kuma badro na wani annabi sa sallam ga layali jinnar ahadu shaida badr wa hudaybiya zando na gadan kuma badro ganganin da sululu da biye na da wancan alwana annabi sa asalin wa inna Allah tala ala ahli badrin fa qala malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ce ci shi yacin da da kuma badr wannan lewu magaji ne ga bayani mi fagan gani bi sai shi dogan ga jihadi ta tin imani ka ga ce da bai'atul na min muhajiru na shigan gani be ansar jina ka gancin zai jalo musulunci ma ji jira kana ji fato maka nan la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fati wa qatala ko hmm. ka gancin zai galo musulunci a ci majijira zuma ya fato nan wale ga bata falala a to gado shi da tiyan musulunci go gani bai fana jidan musulunci wani gangani be ko son bana diya na bisa sallam ne ko gangani be to hijira ko mm. muhajiru ne madafala lagan al'ansar ji amma ɓata sahabe ji ya na bisa sallam magayo circi mai ya bushara ya alheri yan bai yarda bai mafai zandon da na gane kin wuce layi ya sahabe a na ji kunwe na vo kunwe ruwa ji gane ko kowai navu kowai liyaye za kirkiya nan zane koma yau le zane wa ji kafirci zane ga ji kafirci bai ga na sako ga nwe na mai daji ya na sako ma a ko dondo ne ga na sahabe fa wuce lakuji musulunci wa ga aje kafin nan tura ya kafin rai bani wanga su bin tuci mu mula gama ibon su kwallat na gawar sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه زي لا متوع من إذا يشجع من إذا ما فعل جميل هم مهاجرون جواب أنصار جي بزي بلا متوع ببلو بلو يسقوا إذا جيغن غني بيعصم إذا جيغن غني بتوع جيغن غني صابع عليه بيقالنا سجل الله قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة أكيد كتوع إذا جيغن بمؤمن جي نجي جو بايع وكركشيا شيغمانا nga wa haka da an niga ga haka da an niga al-imam al-barbar ga haka da an niga ruya lana an ibn umar Agwar agwarwa da yayi daga babu ibn umar wa qala Nga kunna na qul wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zurina yaji sai ga tana nabi sallallahu alaihi wasallam da wani yaji ga inna khairan nasi ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam abubakar nan da alkhair ga tafi zan yi zuma ne sa sunan sayyidina bakar wa umar ta sayyidina umar usman usman ta sayyidina usman amma sayyidina bakar da umari nole ko na ijma'u da buga zai dafa lagar zuma annabi na bakar sannan umar amma tsakanin na usman gan da na aliyu a da can da bai tubo zan da ci ga na usman gan sannan zai dafa lagar zuma na usman wani ci na ali gawa jira na ko zan ci gan ci ba sukun a da ga gani abakar ba umar yi zo na sukun a jiki a sun son aji mafadula tsakanin na ali gan da na usman ya ngọ́ ji gane ko amma ya bayan ngole ne bayan falala bore amma ya bayan khalifanco tartibu ayi sayyidina bakar sannan umar sannan usman sannan ali zando na gaji ta'anu da khilafati ya zaini mini ya zanne jona zanne ginga ta tagi mm. adallu min adallu min himali ah-, min himali ahlihi shaykhul islam ibn taymiyyah litafiyal wasitiyyo litafiyal wasitiyyo al'aqidatul wasitiyya ya shekul islami ibn taimiyya a deman da ci da bai gara zuyi dinil wasiti kin ya wasiti ban man wuce don likali yau make yi man ci ko dan shi wucin ai eh, shayi wuce ne ga wasu fidanan na da sai da gini ya ci matsala ya sifata ya ci matsala asma mu ya ce ya ci babin da ci dai akido ya zai mafi gini a cikin gomi zale da ja ga kire kire zan do mai zan do mai ga mai da danin nan lai ba wuyan alaihi sallallahu man wuce ne ga rabi da ni wasu tina wuce an daga kiyan wuce da be dimashki be dimashki be ba islam ibn taymiya jugan nan ibn taymiya ce ya ga wa ga ibn taymiya ya mu ibn taymiya littafi da basarorin na manshi ji bayani ya gane fi tun zamani ya fara na ya dole san haka ne ungano ya na dai mutum ya ga kani gamu ya wai mutum ya ci sani wuce ka ya jawunci ne ya jawunci ne kanu kada kun ga ga alaƙidatu alwasifiyyo so littafin alaƙidat wasitiya wancan gaman ta'ana fi khilafati wasidin min haula fa huwa dallu min himari ahlihi ibnu yi ga zani ga laibu ya khalifancin zaini min ya khalifancin ya halifa guni ne wani zanne ni ga ta ta giyeja ya bane zanne ale jima wani musulmi shi ba ya bane musulmi shi jima jigan zanne zaman fari sayyidina bakar sannan umar sannan usman sannan ali ko hmm. lole eh, bayan khalifanci don nore amma ne ga ya ganza na ji khalifanci ne mafarin da gai sayid na aliyu wujji sayid na bakara nan lole ko wuce ne gan sayid na ali da fala ga bakar gangan bai umaru yi nan lole zane na ko a kowane ne wata a bakar bai umar bai usman shi a sayid na ali ji zalunci amma alifanci tugo gangani bai wal iyazu billahi nan dole zane na ya gimbuta. buta wani gane ko tartibu ya kula fara na bakar umar usman ali bayan khilafancin mahallul ijma'i ko amma tartibu ya bayan zai defa lagano a tsakanin sayid na ali da sayid na usman mahallul khilafu yau amma ya gane ke taju gane su sayid na usman da fa laga sayid na ali ebe hmm. na to na sayyidina ali wa to dan bo sayyidina usman to madan bo na sahabi ne kina madan bo na a khalifanci la sayyidina usman Kami allah ya na ali ne ngoji yana ko ngama ngole dalil na mai ke lauci ga nasu Ali ga abdurrahman ibn auf ga aitun nasa la ya'diluna bi usman ko ga wule za shi gan kai za an yi shi a yi makarin da usmani zamani a wuce ya da ne dai umaru a guji hajji da yana na ce lawo ga sai na usman kudi za ci canja allah ya samu dace ga sun ma ngole yana manke da obi na su waga ya ga yabo na sayid na ali umari yadda wata anabi sa sallam na na faci mana ga sayid na usman yau can mari yadda wata anabi ya yi shahara da kuma hmm. ba shi kenan ba shi kenan waga ga sayyidina ali uwu dukiya fi ajini sayyidina usman ya wato dukiya fi ajini ne na annabi sa sallam ga ma dora usman ma amila ba da yau eh yadda bu na kun ta sayyidina usman ya nuga jinan nana ko amma ga sayyidina sayyidina ali wunde falala etiye kibo etiye na jawari je je bi wuci ma kuri jinan na annabi sa sallam mu ce to na usman to bushara gan na usman ya da aljanna ala bal wa tusibuhu yace bala inda ci biya gunda ci na da diure wa mun ga bishi wace ga an ga na ali na wale da na nafa annabi sa sallam mu ya bushara gan wa da aljanna amma ga to na ali na usman ya to annabi sa mu ya bushara gan wa da aljanna waje gane ko ko mm. mun ga ke be shi shi waje ganga fa sai na Usman sai na Ali na wale da ana fa wale ka sai na Usman yo to khawari sai na Usman yo to au sai na Usman to au to mu waje gane ko e wala eh, gaga ga dede tin zandoro mine sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الإمام البربري ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعب وعبو عبيد عامر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى وهم من صلى القبلتين أنا من صلى إلى القبلتين ba abdullin nasu ba da ha'ula ka an ganci zai dafa lagarzu mai yanzu na jiyonan aliyu sai na ali wata alhatu ta talhatu wa ta zubair ibn وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم قاتل النجي يصله للخلافة متازق النجي عجي خليفة ثم كان جزء عبد الناس بعد هؤلاء daidai falla ga taci za an yanzu maza na jonin ashabu rasulillah sahabi jin ya tuce ya tuce sa sallam alqarnul awwalu karnu ya mafari allazi bu'isa fihim na tuntun na almuhajiruna almuhajiruna shi al'awwaluna ne shi zonan wal ansaru bi ansari shi wa hum agayi man salla zane ga salla lo alqibla tayn alqibla ba banan bi na zai ji salla e je baitul maqdis ko a cikin be gangan ala ya jawu ka bana ya ne ka kuna lo madina nan a sai ji salla e je baitul maqdis ke tsago be ke tsago e be ni nan sakwaci be cin aya shi kakkar na rata kaluba ji kafin sama a cika ala ya jawu ka ba zai da falagan zuma na bakar sayidina umar sayidina usman bona gole ku a ga albaqiyatul ashara ko mamma tuyani ga kulum yaslu lil khilafa zane ga zane bayan wuta zuna jalifanci wani wajen na ko a ga sabu shura na umaru kafin na umaru jihadi na zaunci ta ko eh mini sahabi a ne bi boyo sai na bakar ajin hajjali a a amma mi sai na bakar jalin ga umaru ga ya lifa zumun bu ko ji gane ku so mi sai na umaru ji hajjali nan hmm? hmm. wanda zanuwa ci ta wabe zai juta nan hmm. sai na usman aliyu talaha zubairu sa'adu sa'idu ko abdurrahman ibn auf abu baida waza ne tsabai ne ko ji gane ko hmm. mun ta nan wato yen na je da ji shawara ya dai ledoci musulmi ne mu da ne ji ga ga a hmm. asabu shura ko ji gane ko hmm. mun ji shura committee mai sai sai gane ta da bane kem no ji ga bezo ga kashin wa ga mun ji shura committee mai sai sai gane ko <laughs> ko ji fahimta yana mai ganin eh. ta so aza na yi tsaganci na suku a ga da ali alifanci ni abu a ta sayi na usman li yawa ana da ali alifa ta cewa ta na usman li alkarnul awwal a ga ya karnu na to ne sa sallam tundana amma in gore sahabi ci ma ni gani biyu nan Allah ashabu maga ijen mu sahabiyo sahabi magai zane ga gumbi annabi sa sallam mai ma jiyo ma jani ta ce imani wannan zana imani jibi annabi sa sallami amma un gumbi annabi ya ne eh ga sahabi a kenan jashi nan ko Dole a ji kibaru zane ji kibaru da tafiye ta biyu na je mana sahabi yi gumbi ko ka kunu jin rayuwa gane annabi sa sallamin da bore kashi hmm. amma an gumbi annabi ya ka gumbi ah. anabi zan maka da anabi a jijira da madina na ja shi magun babu ungu abasha na ja shi to mai imani jiya bago a na ja shi gan sahabiya zane maga gumbi anabi umarji imani na eyi ga sahabiya ya bana mushriki ga kafiri da bana ila anabi a magumbi a majimani bana ga sahabiya zane magun biyu ma imani jin biya na bisa sallam cike ya ji unki ajiri da unci azu musulunci wani za unci azu yin ta cin ridda wani zane a yi ga kiya eh? a yi ga sahabiya amma zane ke gun biya na bi unci aji imani ji biya na bi unci ajiri da ni ga wale kakunu jiri da na sahabi gun wani ko mm, mm. nga unke be da shi ganci na su subatu da jikiyo subatu da shi mana mana mana mana ya zaga ayi ma jibi anabi unce ajiri da unke ngole ya za gumbi anabi umai ma jibi unce ajiri da unke bi ayi shobaji musulunci da sun zane sahabi gama yau hmm. nga mala ibn hajar al-askalani ibn hajar al-asqal la litafin nukmatul fikr nun kana musa ga mal in ga sahabi ga mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mina bi ma ta la zalika da takhallalat ridda fil asih ne fi a sai asih kaulil ulama wala ga da ga gumbi annabi sa alaihi wasallam umai ma ji jiguri umma jahilin ta ce imani wuce nan ka ta ce imani wuce ga ajin dan ce bai da shi musulunci bai gana ta zuga mini ya gana ya gana guba na manji gana ya gana ya ba shiga ya ga mu daga jiri dani ko ji gane ko tubu eh, eh, tu mun ta ji kiyo ya? ebo na ri de tun qarn ngo le banu ji al qarn al awwal alladhi bu'itha fihim al muhajirun al awwalun wal ansar huwa hum man salla al qiblatayn ko hmm. Nga karnu ya mafari na to annabi sallallahu alaihi wasallam al muhajirun ne mafari to ansari a gashi mai zai ji sallah ce ya jawo alkibla ta yi nan a yi jawo baitul maqdis a cike ka ba kaba almuhajiru na ji a shi yi gburin ansaru jo na ce laugan almuhajiru na yi dafa lagan al'ansaru ji na almuhajiru na ja kalata ka na yi jira gangani bai alaikun sakwai laji almuhajiru na ja kuwa kala tsakani yi jira gangani bai kiyan Hmm? nan gani bi a nusrafi ko ya to taimakwai ya bane muhajiru na shakin ya shiya amma doki ya shiya ko nga malla gba to alquran su kwa jan almuhaju ne to be ka ya to ansaru yana jamna hmm. allah subhanahu wa ta'ala ga wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar ne shi joye zama fari min ya muhajiru na shogan gangani bi ansar jina sai ga lil fuqara allazina ukhriju min diyari mu amwalim ta kuna fadla min allah wa ridwana wa yansuruna allah wa rasuluhu ulaika humus sadiqun mu talaka muhajiru ne ja anya daga daga ajo ne ko hmm. amma azito ta ce dukiya je ya ta falin last wani biyar don ce ce mai tusa ko bai tucin zuma na zane ya yi za gaskiya je zai da taba wa udara wani iman an bai zai ji ma Allah ya shi ya zaje a ci gwaza shi ganin ga zane ya a sari ganci ko ji shiga lakatta ballawa alin nabi wal muhajiri na wal ansar ce ce fabiya na biyu to muhajiru ne gangani bai ansar shi na ce lauga al muhajiru ne fa lagan al ansar al'ansar a gayi mu ansari ansariyo a gayi zai sha imaji da kabilan aus gan da kabilan hazraji na idan madina a maji mu baya ya ne sa sallan bayatul aqaba a maji jira ko a ne sa sallan majin jira da tsana a matuwa na bizuma a mayu nasara a mayu goyon baya a mawaye miya sahabe na shi alidin na ji jira da tsana wanda na taba wa'udara wal imanin min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi ko wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa man yukasha nafsi fa ulaika humul muflihun ko والذين ذلك udara wal imana a emilaji ya zane shi ya zaibe cifi na ko? a ko zai ji jimani na gamin kabi hibu na mana jira ne a sai da boyayya zai ji jira zai bani wala ya ji duna fi su duri a mai da yin doro zai yin mamu hajjatan ya bukata ya mimma utu yin na ala ya zanuwa tunanin wa yi usiru na ala an fusihim a mai ya zanuwa ci nasar a mai ya zanuwa a mai la zanuwa ci ko mana wato yana so to bukata ne eh la la ya zanuwa ci bai zukatu a da bukatu walau ka annabi sasa ka tura da bukatu wa man ka nafsi zanan ga ku gaku ga gu wa saladan kodarin yace a cuna fa ulaika hun mulmu filihun a ga yi zai ja gangwana a ga yi zai ja dirabona kai ba karatu za ku yi ne za mu faga ya ga al'asu da khazraji ko naji mu baya ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan ko nabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ga ansar a ce ya ga ansarur rasul kaganci al-imam al-barbari ga sun ba abdulun nas ba da haula ganci zai da fala ga zumai zanna jona man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanan ga sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yawman gumbi annabi foyin mai manji doyina au sharan ko mai tsani au sanatan ko mai yani au akalla min zalika ko na juzu magacin ya ganin awa sara koya na gana na tara hamu alai ya bara masa koya wanda zukuru fallamu ya da rafale wanda kufa an zala lihin yi maga an waye ce bi ci cajo wala na zukuru a hadan minhum illa bil khairi yi ma ta zandora mini sahabi ya sai da alheri le kauli rasulillah ya bai gana ne bisa sallam gan idza zukira ashabi fa amsiku aga sahabin shi to ya gaji ya idza zukira ashabi fa amsiku aga sahabi jike ga je gaje fiyan wajin tare ga ganga da bai cabo ma qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna ga man nataqa fi ashabi rasulillah da na ganga ya ce sahabi shi ya nabi sa sallama bi kalimatin bi kalimai mana bi kalimai daidai nan fa huwa sahibu hawa zanne tun ya gbanda biyu ngole sahabi bo de falala gando ko zanuwa ci don biya anabi lukpa zanuwa ci don biya anabi lukpa ko? man ci ga wanda tarahamu alaihim ya bara masa koya su abe benin wannan zukuru fallawi mafetun falalashi ya wannan kufa an zalali mai magabi sunwa e ya ce bici cin hajji ya buna haka ta ci ibo ifi jaye kirki fi bai dasa kuya lakadar radiyallahu anil mumini na ibi bai wani ka ta shajara yafi bara masa kuya wallazi na jawo min ba ri ko rabba na fil na wali ko annal lazina sabba kuna bil iman fi sa'ai ko fa in amanu bi misli ma amantum bi faqadi tadaw ko yemi lagin tarihin wai ga ya sandoro aibu min aibu taka min ya sabi a nabi sallallahu alaihi wasallam jomo ko a annabi sa ko yimi ga gidan do to ko mina mu ko annabi sa sallam ga la tasba ashabi ko yimi ga ga da ta e fitina ne ji ta kan abu nan yi ga ga da fitina wancin ga ya bo maza ne ya bo maza na za ne le ji za ne kan za ne kan za ne kan za ne kan ko le yin wajin ta da ga ga dide cin sa je wai bana annabi su za zikira ashabi fa amsiku aka sahabi mi juke ga diya yin tara wọn ẹgbẹ́ zandor mini sọ da ngọ́ ilé da ìṣkẹ́ na àjọ ẹnìká àdílé ní àdíládà gúbà ẹnìká àti bìtì náà wọn àdíládà ní bìtì náà mú ṣínà sókún sókún ma fa gangan ní yoyi ko amadi tu kirki na jalo sokwaci ma jiki nan sokwaci ma gula fi lefi jiya nan ga wala na kura hada minum illa bil khairi ya tu zando da mini sahabi a nabi jiya sai biya e tun alheri ebo na gaskiya ga e wazo a maji kokari ko hmm. na ga ji daidai nan wade lada guba ga na ga ci mai cinan wade lada ne su kuma fabin ya bici nan kunci na ɓata masu abi a nabi ga yau sai ce wallazi na jawo min ba di mai zai bi su mai mu ji na biyan sa da shi ya kulu na gan rabba na to ya ce ya gifin da na fabin yi wale kwani nan lazi na saba kuna bil iman da ya gina shi zo da imani na wala ta ji alfe kulubi na zillan lillazi na amanu amma galanin fadin mai ya sai sha imani jinamin nga mala shehu islam ibnu taymiya wa ga tiya ce ga gamin usuli ahli sunnati wal jamaa gamin usuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubihi ya ma'a la jaminci wa al sunnati kan bagin taraji li sahabati rasulillah ya sahabi jani nabi sallallahu salamatu qulubin babun e na zandoro fa min ya sahabi nabi sallallahu ba a mai lagin taraji wa a mai ga sai tiya gaskiya ko hmm. amma ya ji sahabi annabi mutunca annabi sa sallam ga hadis na ta zuna ga latar su ba sahabi ya ga ji sahabin shi to kuma fa wallazi nafsi bi yadi mi ji kutubi ya tunara da gubo ne law an faka ahadukum misla uhudin zahaba da ya zami ne ya buga wudo shi dukiyar fatiyan uhudu na zinariya na ma balaga muddi ahadihin wala nasifa ya za a tun muddi yana sahabi shi wufe ko ya duniya ce ce wani ko gafiwa Anabi ga latar su ba sahabi ko hmm. ta zando cici ma abe zuma gwe da tun ya gbe sai gana daidai ya tiya sabi a nabi sa sun gole zane ga jiyani na zane mini shiro ku dala ji ba su zai ja gina ko ebo na ba na problem dana ba na problem dana ezubu shi shungaton wuyi sun alo sunnati wal jama'a mun ci fi gaga didi e ya tiya sabi a bi sa sun lamsho ngole wage juya ba shi wa gawaga wuji shiya hmm? Hmm. Hmm. wa gawaga kibo wa gawaga tashi wasu na bon wudon ga mi ga amma ga alu sunna ji e bara masa ko baya sabi a nabi e bayar da baya e ga dede ta abwa kashi e lagin tarawe tin fitina ya ji faruwa tsakanin abuna ebara bara mu baya zai ji maga cimici na ga to ishta adu ajin amma cimici e, ishta adu ajin zai ga dede na da ladan ba sanan maga cimici na da kiyo wa da ladan ni sako ma ya daji bayan sako ma gan fagan bayan sako ma yi gaga kirki ya ci abu kila ga gaga da ya ce muawiya bu kila wace gaga da ya ce sayyidina usman bu kila wace gaga da ya ce abu rera bu kila wace gaga da ya ce sabe ka zabo wabe na waga wani wagangan historical event na hadasun tarihi nan hmm? wakajin wagangan su kuma wagangan ya ga tarihi nan ma analysis ne tarihi gawun ya ji nan wai da gada yana wadda kiya na nan wadda yi limiwa wai la shakka alita shi ebe falen sabi a nufi sa sallam jo wai la hangi shi na sabi a nufi yau ne yin zane ji nore yau ne ko nga malla zanu wacce na jijiyan iri na zamanin na yanin a ci gagan ya ce sabi a nufi indi ne mo ji historical analysis ya zake tarikin suidani nan tarikin suidani wasu dai specially nawa ne manji jikiyar tarikin suidani a sai da kutu bi adela ide fi kwa ni je ilu nci ji nawa ne manji won ke maslaka wuce lugwa ke misali ba ni bidon da rashin gan zai yiwu sayid na hussein bayani wani a fina ban da sahabi na shi tashin abu ne zai gaggar sahabi don ni zai yiwu sayid na hussein na wani na to dai yi wururu na ranar ce garin shi katan ba shi ne awon ngali kauli rasulillah ya bai gane tuce a nabi sa sallam gan idza zikira ashabi fa amsiku aga to aga sahabi je to ya gajin ya min sun ɗan wato mace ciyar ga ci ganda na suku hannun isa a tsarin ga latar su ba sabi ga gisa abin shi ta kuma wani annabi ka ne za a gisa abin ta kuna ya bago wajibi yau fe bara masa koya sabi nabi shi fe ba gafara ya fe ga kirkita abu wallazi na ja'u min ri mai kulu na rabba na na wani kuwa na lazina sabakuna bil iman ya bago ya zulagin tarawun gagan da ya ce sabi nabi sa a tsarin da mu sai da ya sabi alibi sa sallam shi da naga ji sabi alibi mutu na sai ji rajiya zamu cewa mu sallah ya ga zamu wa loya ya e ga shi a rafida zaidiya batiniya ismailiya buhara makarima ko ji gane ko fatimiya muhammisa alawiya nusairiya bata ba ta bata firaku dala je ma nan ga wani bata firaku ya shiya jigaji na tsabon Allah kiyaye mu ebona ne benin wani aqidan ahlus sunnati wal jama'a ba shekul islami ibn taymiya rahimahullahu ta'ala littafin alaƙidat lwasiti yau gan manu ngole energy alade ya tiyan sahabi shi gando ci je ya gando ci alade ya tiyan sahabi na gando ci gamanin mana yana jiya ba sabin da ce gan zamani kaza ani za kaza jibe sayid na aliyu ani za kaza jibe na na fatima yo ani sayid na ma ji kaza ani muawiya bai da ji kaza ani za kaza ji kaza sashi ye o shi ndo ci gama ndo ma za ndo su so tari tariyo yana wato mata to ga ga wuncin ganci na masukun e etin sashi ndo ci wani na istiado ajin zanen magaji istiado cin ba ne na da guba ana ga ce shi na madila da ni mada fara launci kwaji ko na ala a simfele fi ajiya wani alokun badr uhud khandak ko da sauransu bi annabi sa sallam ya ji haji bi annabi haji haji ba da bi annabi annabi ba duwa annabi ya bushara bi ne ko alotukir kiji ta ke kisan hasib ibn abi balta atanin ngole ko hatibu ji kokari maka wasika maka ci amma an ga wale sai na umaru ga anabi lugwa mun laci munafikin no buya ki anabi ga umaru anabi ga la tadri ya umar la'alla ta tala ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum umaru yayan sakwaci sakwaci zai da kuma badro ne le umaga yaje ne ga bayanin fagan gani bi wale sahaben da madami zai lo kuma badro nan sufyan ibn uyayna gaman na ta kafiya sahabi rasulullah sa sallam bi kalimatin fawa wa sahibu hawa dan do ne ga gagan jeje be kalima jeje tin sahabi annabi jone tin gban da be zanne bidiya be ga zai ga bele bele bidiya ku da shi ka ngole bidiya laza yi injiniya sun daga laza yi injiniya bana ba guyo wani wajibi ne sai za ci ajilo ba sa da annabi na wasu da boyoya wasu wa ci wasu ya be daraje wasu ya be cinwe wafi wasu haye yabo na gaya karnu na da alkhairi ganin yabo na ali anabi a magubi anabi a mai maji gani biyu a maji jihadi gani biyu ko a matuzuma ko a magoyi limi bi anabi a gama da fala ga al'umman nabo a ga da fala wasu ga zumai annabawa jibo yabo na sakwa sahabe ita na gaya sahabe anabi sallallahu alaihi wasallam nan ke mina anabi sa sallam ga zai da fala ga mini ya tuce bonan a cin a ga sahabe anabi ga da fala ga sahabe anabi ne yake bayani wani ya bugo zandun duwa ya sahabe shi aiwa sai zai gadiya nan voya musulunci da ya gugu nan zandun duwa ya sahabe shi aiwa sai zai gai zai yi gburu lo musulunci ngo ya tun zaunci nan ya wani sahabe a nabi ga ya di nasara nasara na gumi na ma eh ya nabi wu ya zai gangan bi amana yau ko zando ne ga ya sahabe shi aibu nan wani ya aibu ya bula marin na ebo ne zane na musulunci bu ebo na aske musulunci hmm? alaili ni aji ni musulunci alo kiye sham kinye farisa kinye kufa kinye basra kinye yemen gawa ji gana ko kinye misra ba tango ne ni aji ni a akwai mai sakwai musulunci a zalo da nan ji bayanin sahabi a nabi sa'a sallam mai gajin a jini musulunci a gashe ba wa gaya biyan na sahabi fuyo tun alheri don na lulu galawace na fu nga malo ga chule alul bidai je beno zan do mini abu ajun je nasibu na sabi anabi bu ban bi alu sunna je wabi na mala je na sabi hmm. na hmm. bu ne na ba we sabi anabi ga cin da na we la bidia na ya la na kuya e na abu da abu da ga ta ko to sun gaji mazugu nga mala alul bidai jigan jizugu a jan fake da manyan sunna jibo wakali zai wa malik ibn anas wa ibn migwal wa sufyan thauri wa sufyan ibn yayna wa al-imam shafi wa imam al-auza'i ngo jigani ako wa ahmad ibn nasri be ga zanne riye jani na wunce waza to alima mu sha'abi wai waza naji wai baramaya wai bai da sa koya wai baci waya wai jiga na ko wai ga kirkiti abu wai lato asaru ajibe aji fassara yan gaji wai jiga na ko mai ga gajejeji ya ci abu mai to kwa wai ne do ga zanna alu sun hmm. kuyo da baki bo ane ga sai gaba wani za a sanar shi ba zamani wuce yin alul bidai eh, eh, ji ganji masu kun ewa ga aiwa sa yi rinna ko dai ya na babu idan ngamba la sa kwa muhajiru ne tun gani bi ansar yi suratul lashirin ga wallazi na jawo min bari ya kulu na rabba na kafin da nawa ne kuwa nan lazina saba kuna bil iman wala ta ji fi kulu bi na gillan lillazi na amuru zabi yanzu ma abu nan ana saka ta fa bi yin biyayya ne shi zabi imani na wa mokala nan wadda gbe iwe ya zai ja imani jina ma a shawa le gan na lawo ke de zanaga de nan voya sabi a nabi na ya gbun ubu na na le zana ozuri dan de zane na agbo oku ku tsa al-imam sufyan ibn uyayna gamman na taka fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa dan ga ga yatin sabi a nabi shobe gande de ne zane kun gbandabi etu egbon da nan vwe na ude a duniya na bisa a sallami nan ya bode wani aga zai ji shiri fita cin zafin aga zai shi ji sabi a nabi mutunci a ce ja ta kunin wani a dai su gama ne zai ba a nan vuala da sa'ayi gbaza an yi loba sabi a nabi sa a sallami wani ji ako na ɓata mu wa alagunta sabiya na biji amma alagunta musulunca nabi shi agogo tsala la'adar matsaya bai daraja yi bai lada yi alhamdulillah da na jiga jiyan na ɓata ta gi sabi a bi mutu na su ya kwatu ga ya gwatsu aga da gbalita fi ajifu alifiyani a da abin ne na jaji na ya babu ngo le so abi anibi mo sukun la da di an ebona za wuki wuki zahiri ne ka takada ya ci me gi so abi anibi mutuncin takada wuce ya gashi gashi ba fajrul islam duhal islam ya qasim amin kai kai ahmad amin yan kebuyan nisra cin nole zai dị gaga didije cin sabi a nibi wani gadon nore le kiyaye za ni gba ba ta kare zane a caji o a cami tetuwa ebo ne ya mamaki ya zai dana ka takada injiniya mafulu support musulunci alalima musulunci zane giyo inda ga yana su ne agbaru fushi na na ikatula kuwa na na sai da agbalita fi na je gi mutunci sabi a nibi báyìí bọ́ sukuu ní ṣe àgàṣẹ́ bá àmẹ́lú publish wà ń yín àmẹ́lú jí báyìí wà ń yín kó ebóde àdéhùn àgbàgán àwọn tì iná náà gbọ̀ yìí tọ́ ṣé kádàbọ̀ àkédé ìlú yasọ̀ abẹ́ àníbi ṣe áìbù ní èdè dúró náà waga a e mai ya le a ko ko yi to ko Hmm? amma za na will feel feel comfortable na wa ga kino na wa gisu abi a annabi mutu shi na bakar sai na umaru sai sayyidina usman abu raira wuya Allah kiyaye mu za zan wace ma abu bakarata zan wace ne yan wa abu abu bakarata no bi nan a hadisi ne da annabi sallallahu a sallama gan la yufliha qaumun walu amurahun mar'a jama'a ja da rabuwa da na shi zai ge sha zo na gayi in zagi na nan a ɗaube e na yi uzura nan a kila abubakar ta cala sun ci ga abubakar ta zaɗi juro ɗan e waki ba dai wa ga yi zagi luje president mazo to ba su kwan ba ne jujo wani zanen gaji su abi a nabi mutunci na. kuce gagade ta banin ga wani zanne lita fi soko nga zanne wa gan wa lagun ga mana da nan abubuwan allahu na wata alaji su sabi je kirki to anib a kirki wa sabi kun al'awalu na min almuhajiri na wani amfani da zanta ba wani sani rabi allahu an hum wa radu an to ya ce ya daji ba to mai daji ba to ya ci wa an da lahun jannatin ta jiri to ya ci ma shirin jiyan yajin nan ko na shi nuwa shi jafi karkashin bona ta tala na alkhalibi na fiha abadan adabu da biyan ذلك الفوز العظيم نغاي ربو شكوكو الله سبحانه وتعالى كان لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت شجره تيتي دا جبا مؤمن جن جاجي كركشي a مايا كركشي يشي ko fa alima ma fi qulubihim shi bayan da yamma bayan fa anzala sakinata alaihim wa asabu fathan qariba wa maganim kasiratan ta'khud wa maganim kasiratan ya'khudunaha to ko lati ga muhammadun rasulullah wal ladina ma wa shidda wa al kufari rahama wa bainahum tarahum ruk'an sujada yatawuna fadlan min allahi wa ridwana sai hum fi wujuhi min asl al sujud dhalika mathaluhum fi tawrati hadda kal shaw mathaluhum fi al injil al ibata sabi anbi gata ejiedon ngo leko ba nu ya bi kalimatin fo wa sahibu hawana in ma no ga ga ya sa sahabi a nabi jo ne ga na ja mutunci nan ga le za ne tun ban wai to na ga ya ce za ne ga kalimar ne ya ce sahabi a ne muhammadu ya ga dede mu ga ce za ne tun ya ban da biyo bidiya da biyu ne ki wa ga za na li za fi ka bayani wono ki wa ga za ne ta mujalladi kama kana hmm ki wa ga za ne yan na ga wai ga shebo no ya bugo ya zuya ba yayin dede sai ci goyi sa wal ilmu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk